Lokacin da nake kasance ina tare da ke, na kan tsinci kaina a cikin wani shauƙi na musamman. Allah, ba kowace mace nake iya kalla ba. Sakamakon a zahirin gaskiya, sanki ya baibaye dukkanin birnin zuciyata. Allah ya ƙayata ki da tarin abubuwa masu tarin yawa wadda ba kowace ya mace ya yi shi ba. ba A'a, ba ziga ba ne. sa na kai inda nake so na kai ina so in baki haƙuri akan matsayinki da nake rage shi biki san yadda kike a cikin zuciyata ba shi yasa zaki ce ziga ki ne duba da yanayin yadda Allah ya tsaya ya zana irin ki kai gaskiya ke nan. beauty ce sosai i love you too ina son ki sosai ko da yaushe in ina kallon ki zuciyata takan kasance cikin wani farin ciki na musamman zan so a ce daga gare ki ki ko min wata kalma mai daɗi irin kalmomin da aka saba ko mun su wadda kalmar da ba kowace ya mace nake so ta ko ta a gare ni ba sai ki ina son so na haƙiƙa kin ji Zainab Ita thank you na gode sosai to yanzu yadda ya kamata a yi ina ga mu tashi mu je mana mu dan sha asken ko shi ke yau wani jari ne ba wani jari ne za ki kafa ba ko wani kuɗi ne abu a cikin kwana uku za ki zama miliyon ka gama ba na haɗin kai ka gama wallahi tallahi muddin ki ne ta na rantsi da Allah sai na cike miki miliyan biyu kuma na san cewa tsoho za a daina za a wata ta wannan kuma talauci na bai kai nan ba bai kai nan ba ina gaya maka ka nemi wanda kake nema yan kwalta ba su kake nema ko to ni ba ajin ka ba su ba ka saurara ka ji kar ka ƙara zuwa inda nake na gaya maka ki dan dakata mai da wukar taimakon ki ba zan yi ba ai gwara an fito da ita wallahi taimakon ki zan yi taimakon ki taimaka ki zan taimaka mana ka taimaki kanka dai ki Allah ba a samu a baki kuɗin nan wallahi tallahi a baki kuɗin nan eh, ba fa fitowa zai fa abun fa in an yi fa ba fitowa zai a goshi ba ki bari oh. kawai oh, Allah haka ne eh mana ba wanda da ni sai ke muka sani ba oh. wanda sai ga mu cikin ga ba wanda zai ga mu ba wanda zai ga mu ba wanda zai ga mu kana da tabbacin ba wanda zai ga mu ba wanda zai ga mu to shi kuma me sama fa ke kin ji magana ana magana kina abu ki bar wannan magana zo mu shi ka nemi wata da Allah Allah ya kare a talauci amma yarinyar nan ba zan batta ba wallahi kai wannan musamman na gaita gun alhaji mudassir dan gata dole